manoma maza da mata albishirinku shin ko kun fahimci kunna hatsinku na komawa masara kuma tsakiyar zangarniyarku na bushewa wannan na faruwa ne ta hanyar wata tsutsa da ake ce ma forar da tish wannan tsutsa na boyewa ne a cikin zangarniya sannan ta hallaka itaciyar daga ciki domin kare gonar ku ga yadda ya kamata ku yi ku cire tare da kone zangarniyar da ta kamu ku yi shifka da wuri tun ruwan farko ku yi amfani da compost sannan ku yadar da sauran zangarnon da suka cutu bayan kun cire albarkacin gonar ku kuna iya haɗa hatsi da gushiya ko wake kada ku jira gonar ku ta kamu gaba daya domin dai duk wani karin bayani kuna iya ku kira wannan lamba 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal mun gode ai noma mai kyau